الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين bayan godiya ga allah maɗaukin sarki da kuma sallama ta addinin musulunci muna ƙara godiya ga allah maɗaukin sarki da ya ba mu dama domin sake zaunawa da ci gaban karatu ci gaba da karatun wannan littafi wato riyadu salihin yau allah da za mu tashi babi na takwas ko? Eh, babi na tara in allah da za mu tashi a babi na tara a cikin wannan littafi bayan malam ya riga ya kawo mana hadisai da ayoyi wayanda sun kai magana akan tawakuli da yaƙini da kuma istiƙama wato tsayuwa ga addini sai a cikin wannan babu ya ce babu fita fakuri fi azim makhalukatun lahi ta'ala babin da ke ba da bayani game da wato lura da mutum cewa ya kamata shi tunani ko yaushe shi zama ya tunani a cikin rayuwarsa fi a zai makhalukatin lahi ta'ala a cikin wato girman sha'anin da aga halittun da allah maɗaukin sarki ya yi daban-daban kamar samai da ƙasa kamar wata da tabrari da kuma rana da sauran halittu da allah ya yi wafi na'in duniya ko mutum ya kula da shina mai tunanin cewa duniya ma za ta kare balle abin da a cikinta saboda haka duniya ba an kawo mutane don su share wuri su zanna ba a an kawo su na su cika suwa su koma wa ahwal akhirati kuma mutum shi tunani bisa ga tsorace-tsoracen da akwai na tashi alkiyama bayan tashi hankalin da mutum zai gani wurin mutuwa da tashi hankalin da zai gani cikin barzahu da tashi hankalin zai yi a wata kawari to har zuwa ga hisabi har ƙetare sira'i da sauransu to ya kamata mutum shi tunani a kan su cewa akwai tsarci-tsarci gobe alƙiyama sai dai wanda ya imani ga allah ya yaƙi ne tawakuli gare shi ya yi bauta yadda ya kamata allah maɗauki sarki zai sauwaƙe mai wa'annan tsorace-tsoracen ba zai gare su ba wasa irin umurihi ba da kuma dukkan halayyarsu ita duniya da lahira mutum shi ba da kyau shi aiki saboda allah ba don riya ba ko ba don son rai ba wata kasirin nafsi da kuma takaitar da rai kada ta zurhowa ga mugun aiki ta takaita mutum shi daina miyagun ayyuka shi takaita su wata hazibiha da kuma tarbiyyantar da rai shi na yi mata ladabi da tarbiyyantar da ita tsakake ta da horon ta bisa ga aiki na kwarai wa ha al istiqama kuma a dauke ta aza bisa ga tsayuwa don mi inda nafsa la amaratu su'i ai ita rayuwa mai umunita da mumuna abu saboda haka aka so mutum shi tsayin daka shi yaƙi rayuwarsa shi aza ta bisa ga daidaito saboda in an ka son rai wato ko rayuwa ba ta umarni da tsayi ga aiki na gari tana umarni da mugu aiki ne qala allah ta'ala allah madauki sarki ya yace inna ma u'izukum biwahidatin an taqumu lillahi masana wa masana wa furada sun mata tafakaru. allah ya faɗa a cikin surata saba'i aya ta 46 yace annabi rahama alaihi salatu ya ce inna ma abin sani kawai zukun ina muku wa'azi wa'azin da nika yi muku ba ina muku wa'azi da wani abu ba illa bi wahidatin face da abu daya abin nan daya wani iri ne an ta kumu lillahi ku tsaya ga doka Allah ba wani wanda ya isa yanka doka in ba Allah ba ba ka biya umarnin wani saboda ka shiga laihinka ko saboda ka shiga cewa ka tozarta shi matsayin Allah maɗauki sarki ya umarni da wannan aiki shi ya ce ai wannan aiki to ɗaukar umarnin allah maɗaukin sarki shi ne jin tsoronsa shi ta tawakkuli gare shi idan ka bar umarnin allah ka bi wani to shi ne aka ce maɗagutu kenan ya zan ka bi son ransa ka bauta mai kenan da allah kaka bauta ba za ka wai ga wannan mutum ba saboda wani mahaluki bai isa shiga gonar allah ba kuma a mai biyayya ba masana ku tsaya ga Allah maɗaukin sai kuna bin umarninsa masana in ku biyu kuke ku tsaya ku tunani ku tsaya ku diba da kyau ku bi umarnin Allah ka gana an ce biyu kenan duk taron da an ka tara in babu tsoron Allah a ciki ne to ka tuɓe mai ya yi ma sauƙi in ko kace a'a bari in biya a yi da ni saboda yanzu in ni hakan ga ana ganin cewa na ware ban bi jama'a ba kila ko duka su kyalge ni ko duka su taushe min wata hanya to ba ta wakuli kenan idan ka dogara ga Allah maɗaukin sarki shi an ka arzikin ka duk inda yake don haka duk taron da babu tsoro Allah a cikinsa ka tuɓe mai wa furada ko dai dai dai duk inda hake ga kowane irin umur daga kowane irin hali kake ka ji tsoron Allah maɗaukin sarki kamar yadda annabi rahama alaihi salatu wa salamu ya ce ya taƙi Allah haisu makunta ka ji tsoron Allah duk inda ka samu kanka ko wani lokaci ka samu kanka ko wani bagire ka samu kanka ka ji tsoron Allah kaka ce a tunda mutanen lokaci sun riga sun karkace don haka bari in bi mutanen lokaci tunda lura ta ba wani tana lura komai abinda Allah ya ce ai shi na bai canzawa kuma haka shi sun mata tafakkaru sannan ku yi tunani ga ku ka yadda Allah maɗauki sarki ya halitta ku ba zuwa an kai an kai mai wata hada ba ba kuma wani hanci an ka ba Allah ba ba wani aiki kuka iya mai wanda za ku rama irin ni'imar da ya muku ta bauta ku ba eh, ta halitta ku ba da kuma halittun wasu abubuwa waɗanda ba ku ba wa ƙala ta'ala Allah maɗauki sarki ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Allah ya ce inna fi khalqi samawati lalle a cikin hikima halitta samai tun dadewa tun lokacin da Allah halicci waɗannan samai ɗin suna nan tsaye ba su rube ba ba su hude ba ba su yi tsatsa ba ba su yi ko wani irin alama ta tsuwa ba wal hakanan haka nan ƙasa tun lokacin da Allah halice ta tana nan wataki inda aka noma ana na ana noma inda aka waci ana na ana waci inda aka gine gine ana na ana yi inda ita ce ka cira suna suna cira wakati lafi laili wannan hari da sabawa yini da dare yini hitaho dare shi yini shi dare shi to shi karbi aiki kuma dun ka kwanta cikin dare duhu ya to ya same ka sai ya tawaye ba a ganin alamar ka haito cikin duhu ga jikinka na ya ɗaya baki baki saboda ka haito cikin duhu yanzu ga ba a ba sannan in dare yayi kuma jikinka bai dora walƙiya a dora ganin yan wuta wuta hakan a ce to ai dun ya tura ciki ne ba haka na ba hikimar Allah ka gani la ayatin dukkanin waɗannan akwai alamomi da ke nuna iko Allah da kaɗaitosa kaɗaitosa ga kowane irin abu kuma ga kowane irin abu in ba a kaɗaita Allah ba Allah bai son aikin nan in ka kwana aiki kayan aiki ka aiki cacacap don aikin nan ba wanda Allah ya ce a yi shi bai so ne kuma ko ka mutu kana yi ne bai ansa ta yi la'aya ta akwai alamomi masu nuna ikon Allah da wahadaniya ta da kudura ta ga komi amma li'ul albabi abu ta hankula waɗanda Allah samu haske na imani cikin zuciya wanda bai da hasken imani cikin zuciya ka shekara mai wa'azi ka kwana mai wa'azi ka shekara lura sai ka yi bi shari'a kan kaifin bai gani kuma kai bai son ka mm. saboda mi ba ka bi inda bai bashe ɗaya ya sa aiki shina nan shina yi kace ba a yi aikin nan saboda haka yakin ka zai duk wanda ya bi gaskiya sai an yakai ku diba annabawa ta da sun kai wa sun kaci amana ta babu annabin da ya shi gurin kowa babu annabin da ya shi gidan kowa babu annabin da ya ci amana kowa amma saboda dai ya ce Allah aka bauta mu kuma ya tsaye nan sai an ka ce to a yi mai sababi to kuma magadan annabawan malamai da almajirai da sauran mabiya sai kun ci boni in kuna rike addini ku rike in kun ji kuma tsoro kun ka saki bude ci ku gaba ɗaya ku da su Allah shi matsari shin su na ulul albabi allazina yazkuruna Allah suna waɗanda ka zikirin Allah to kaga an ce zikiri ko zikiri tun ga hadin kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi har sallah har azumi har zakka har komi har sadaka komi kakai inda saboda Allah zikiri ne dama abin aka ce ma zikiru abinda an ka tuna Allah gare shi an ka aikata saboda Allah shine zikiri din in ka ce la ilaha illallah zan kana ce amana me umar la ilaha illallah kana faɗi la ilaha illallah kana bayan matan mutane me ufani to Allah za ka yaudara kamar ka tona ka ce wallahi wani ina son ka sai ka ta cange ka kula mai shiri in ya ji zai yadda to sannan shin an ce zikirin Allah ko Allah yana jin mu kuma yana ganin mu shin idan Allah zamuwa sai mu faɗa mu wani yanzu misali in na samu ɗaki na shige ni ta zikirin Allah ni ta salati annabi ni ta istighfar ni ta komi shin kuna ganin shi wannan da ni kawa bai ji to wa zan faɗa ma shin wani na zan faɗa ma ko kai in na faɗa ma ka ji a ya za ka bani ka allazina yakunu la wa ka zikirin Allah suna tuna Allah ko yaushe kai yanzu nan ma in kai zaka yi aiki sai ka tuna ai Allah ya ce haramu na ka hwasa ka zikiri ne ka wanda ya faɗa ga baki bai aikata ba eh don haka wajibi na kowanne irin mutum shi faɗi la'ilaha illallah muhammadu rasulullah marar tafi umri dole na ko kaso ko ba kaso ba ka zama musulmi sai ka faɗi la'ilaha illallah ko ne iri kake kuma kalimar la'ilaha illallah muhammadu rasulullah ita kalimar la'ilaha illallah duk zunuban duniya gaba ɗaya tara su wuri guda a ɗauki ladan la'ilaha illallah a aza gehe guda duk za ta jaye su kuma mutum komi saɓo ne matsayin yaƙini allah gudana bai shirka ba bai aji a komai azata shi ba bai aji a komai mai sawabi mai aji a komai mai wani abu ba in dai ya yarda Allah gudana ko da ya sabo an kai shi wuta kalmar nan za ta hisai za ta hishe shi cikin wuta shi ta eh warje lahu qawla Allah ya yarda magana sa wannan da ya faɗi la ilaha illa ba ya ce Allah gudana ba ko bai shirka ba to Allah zai hishe shi amma duk wanda ya mutu na shirka da Allah Allah bai yahi mai in ko kwana shi ka zikiri wallahi Allah bai yahi mai in dai ya shirka da Allah me a shirka biya so umar so wani ko da so ka biya shirka ne to shi batun zikirin nan sai an ka ce yanzu misali Allah ya ce udu Allah ku kai Allah ma kai annan kusa mun ka in ka a cina wala wala udu Allah ku kire Allah ku to kalimar ku da kun ka wadi tana ciki sallar da kun kai tana ciki kwaɗin magana mai kyau tana ciki ai kira Allah ne khaufan kuna masu jin tsoro eh, eh, ta jaruan. kuna masu tawali'u kaga an ce tawali'u kaka ta kana yoyoyi kana kaga ba tawali'u he mutane ake ya Allahu Allah ba abin wasa na ba ta daru an kana mai tawali'u wa hufiyatan kada ka bayyana magana kana harguwa ya ga ka kada ka yi haka mana ko ba hufiya boye abu ba wa duna jahal bil qawli kuma ka yi magana wadda ba duna jahal ba ka bayyana abin ba eh bil gudu kuma sahihul asal da marace koyo shi kutula Allah ku yoshi ku yi saboda Allah ma'ana ku san Allah ya halice ku shi yayi komai ku haɗi gabakin bakin ku aikata kuma kada ku mai da aikin Allah kamar aikin mutum kada ku mai da magana da Allah kamar magana da mutum ba haka ba ne yanzu mutum iya kai hilijan in kana son ka kire sai ka ce wani in ma abin bai ba sai ka ce wani don Allah ƙara kira ne to Allah sai ai mai haka nan he jama'a ana dambala ƙasa ga shi aka ce ma shubuha shubuha a faɗa mutane gaskiya su tsaya su yi abin afdalu ba a faɗa musu sai a kyale su ta harbuwa saboda mi ni misali ina son kabili sai in ce to bari in kyale kai abin da ka so kaga ai banna Allah shi kiyaye mu kuma su masu zikirin Allah nan kiyama tsaye suna tsaye suna zikirin Allah shin sallah kwanci aka yi ta ko tsaye tsaye aka sallah haka Allah ya ce ku yi sallah tsaye wa qumu qanitina ku tsaye ga Allah kuna masu da'a to sai ɗaya zan mutum ya kare ko gurmuna ko kuma yana da kurji wanda bai iya tashi wa kudan to ku zanna ku yi sallar zanni ba komi ya shi daga kalmar shahada sai ba sai sallah ba Allah ce ya in kun samu aibi ku zanna ku yi sallah zanne zikiri ne ku tuna ni zanne ai ai yayi min ko yace mi wa ala junubin kai ko ko a kan sasannin su ma su kuma su tuna Allah din idan baka yi sallah zanne kila yana yawa kurji gare ka ga gindi ko ga wani abu kana da wani abu rashin lahaya bai baka ya tashi kai sallah zanne mana ba shi kenan ba kuma duk musulmi ya kwanciya wurin kwanciya na kwanta ɗaya haka nan ba sai ya zikiri ba sai ya tuna Allah ya addu'o'i sannan ya kwanta haka ɗaya ka ɗaya kai tusa kai kwanciyar ka ce kai wai ya tafakkaru kuma suna tunani ba sun haɗi ɗaya ba ga baki ɗaya ba a'a zuciya tana nan koyaushe haufin wa ne suna jin tsoron azabar Allah suna kwaɗayin rahamarsa wa ya tafakkaru suna tunani fi khalqi samawati a cikin hikimar halittar samai wal ardi da kuma halittar ƙasa rabbana suna cewa ya ubangiji ma haza hadha batilan ai ko wanga halitta ta samai da ƙasai da sauran halittu da yi ba halin ba bisa ga wasa ne ba wai ba dun a yi wasa ba a gani ɗaya a ce a ah, ai ga abubuwan mamakai ɗaya shi ke ɗaya a ɗiba ɗaya a ce ai kaza kaza kamar yadda abubuwa ka faruwa ga lokaci sai a ce kai wani ya burge mutane sai a ce ku ta mai kyalkyalkyal ba haka ne ba su bi hana ka tsarki ya tabbatar ma Allah a ce wai ka halicci abu don ɗaya a ga shawa ɗaya a wai wasa ba wasa ga al'amarin ubangiji wa babu wasa kuma imam mutum zai riƙe addinin Allah da wasa shi dai Allah tsarki ya tabbatar mai wannan wasa ba ta zuwa gare shi Allah ya ce afala yanzu nuna shi mutane ba su tsokaci eh na azabar nari Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka tsare mu azabar wuta Allah saboda haka a tsaya cikin natsuwa a kira ubangiji kalimar la ilaha illahu in ka faɗi ta tag guda a baka ladatta cikakkarta wallahi ta ishe ka gobe alƙiyama amma kuma matsayi kai wasa da Allah wallahi Allah bai yi bai yi wallahi ba wa Allah izgiliwa wa ƙala ta'ala Allah ya ce afala ya zuru shi me yasa mutane ba su dibi da kyau dibi na lura ba dibin hauka ba ka ga mutum ya to ya ga abu ko iri bai garshe a wani na ganai ba haka nan ba ku tsaya ku di nazaru itibarin dibi na lura ilal ibil zuwa ga raƙumi in ya biyo ku diba da kyau ku gani ga gudan dogo ga ya ɗauko kayan mutum biyar akalla akalla ya ɗauko kayan mutum biyar a ƙari ga hainan kuma ya tahiya da su kuma tahiya mai nisa inda ma mutum biyar ɗin ko sun ɗauki kayan gaba su ikas can eh ku diba ku gani da kyau kaifa yadda hulikat an ka halicci raƙumi shi nan shin babu hikima ciki to amma in mutum bai da imani hikimar mai shiga gari ko duniya ma sai ga kama haka take kama busa sai ga kama duniya wani lokaci na dai kamar yanzu ka ce ka ce ka ce mutane su bar abu kan sai ka ce hmm, ka ai lokacin suna ai bari su kai shedan na mai haka nan mai cewa wai a bar mutane lokacin suna za su bari shedan na Allah shi ya ce ku an fusa kun kare kawunan ku wa ahlikum da iyalanku dole na sai an wa mutane tarbiyya kuma sarkin gari ko hakimin gari ko da abu zai kai a bada uba ko a ɗaura wani abu in ba a bi shari'a ba ya ɗaura abin na a bi shari'a dole a samu mutum kuɗi shi ci bone wurin biya don al'ada mutum in ba ya ci bone bai bari abu kuma in yau kai lahi an ka kyale ka gobe kai lahi an kyale ka jibi shi kenan kamar tuwo ga mai mai ga tuwo kai amma kayi an ci ma mutunci ka koma kayi an ci zarahin ka kila an azama dubu biyu yau ka koma yi an aza goma ka koma yi an aza ma sha biyar ka koma yi an ce kai ko aza mai talatin tun da mai kuɗiya in ya koma yi an haga mai kuɗiya sai a ce ya bayar dubu ɗari sannu sannu kaga sai uba ne ce yi saurara ka ji ni holle baka bai san baya ka gane shi ya sama wata kisa an ka ce to aidiya a azaba yan uwa saboda in mutum ya wahala wurin bai kudin ce haka to wallahi wani wallahi baka bai ko daure kamar yi. haka ɗaya a ce waya kyalin mutane su yi abin sun gara wa haka wa wallahi baiwa wa ila sama'i kuma su diba zuwa ga halittar sama ga ta nan wa sama din nan ko kai fa yadda at Allah ya ɗaukake ta aka ɗaukake ta a sama aka kai ta sama ga ajaibu ciki da malakuti a cikinta ko ba ta tsage ba ta yi komi ba tana na haka nan kuma ko ka ce Allah ka ɗomi bala'i a Allah bai ma komi kamar ka ce Allah tsage saura ka kaɗo muna bai yi ma komi kyale ka shi kai wa il jibali kuma su diba zuwa ga eh, eh, eh, su diba zuwa ga halittar duwatsu da Allah ya yi ya ɗaure ƙasa da su kai fa yadda nusibat an ka kahe su suna nan kahi wani juci ma an ka an ka riba cikin sa akwai arziki cikin ƙasan ma da an ka ce ƙasan akwai arziki a cikin ta wani wuri a tauna a ko gwalagwale a yi amfani ko a tauna a samu mai a samu amfani ga gulabe nan ga itace nan ga nomi nomi nan kuna yi sama eh, kuma a ɗibi ƙasar ga a sai suwa Eh? wa ilil ardi kuma su diba zuwa ga ƙasa kaifa su hat yadda an kashe hede ta a gyara ta da kyau ga ta nan eh fazakir to kai annabi aka ce mu annabi fazakir kai wa'azi kawai ka tunatar da mutane cewa su ji tsoron Allah amma ko ba su yi baka kyale su don al'ada wani an kai mai wa'azi howa shi ka shi abin nan da shi mai wa'azi ne ya ce ka a yi tun da ya ce Allah ya ce ka ko sai a to gaba gari a yi to ya mutu wai gane aka kama an bana mai rai ko to fa zakir kai wa'azin ka kai kawai inna ma anta muzakiru kai bai wa'azi kake amma fa sai alamul kufaru ne mm. ayyamun kalami ya kalabuna mm. eh da sanu za su gane mm. kuma lokacin da mutum yana so ya gyara ne eh, na dama babu gyara amma kure shi Allah shi mai tsari wani ma ana ka ce to wani ka shi na faɗin gaskiya amma dai ko shi ai kaza kaza kaga wai wata suka ta hawa ko ko sai kai an ce ai malamin nan mai wa'azi na gari kaza wallahi an ce an ce wale mace kaza ya bida ko kaza ya yi wai suka ta dai wallahi duk duniya ga a taro a taro addini mai ruwa. kai duk yanzu misali mu mu kin addinin ma mu ki hadi Allah sai ta da wasu kuma cikin cikin jikin mu kai ta wada da kai, babu ya zaka yi wa qala ta'ala Allah dauke sarki yace afala yasiru afala yasiru shi me yasa ba su tahiya a cikin ƙasa fayan zuru su yi dibi da kyau yadda Allah ya shirya abubuwa a cikin ƙasa na ban mamaki da sauran rakin abubuwa duka gaba ɗai in kana kurin ƙasa ku ci gaba gare ku in ka tai wata ƙasa ka iski ci gaba ya haka nan ko kana ganin kila wani mutum ya kai babba in ka tai kaga wani sai ka ci ka ga babban nan in mulki na gare ka tai wurin wani ya ma mulki in ma jama'a na gare ka wani ya hika jama'a ko ta shaidan ta ko ana tara ba a bita ta ita ko bisa garshen gaske yake saboda mi Allah shi na iko ne wal ayatu kaga ayoyi fil babu waɗanda ke magana ga irin gababe na wato tafakuri ga halitta ubangiji kashiratu suna da yawa da dama cikin qur'ani wa min ahadith daga cikin hadisai masu nuna al alhadisu sabiq akwai wani hadisi da mun karanta can alkayisu mutum wanda amai fasaha mai dabara wanda amai wayo wanda aka cewa wayan mutum na man da nafsa wanda ka bincike rai na himin hisabi cewa in ni abu kaza fa shina ka sami muruwa ko in ni kaza ana iya cin mutunci na akai ko in ni kaza ina iya samun matsala ga Allah shi na amai wayo haka ɗaya ka ta kana roƙa abu ɗaya ka ce mai wayo kake don haka kuwa kan ku hisabi ku mutane kamin a muku hisabi ma'ana ku binciki kanku kamin a bincike ku kuma duk wanda ya aiki na gari gari ne ya sani wanda mugu aiki ne aiki na gari kuma ya sani babin filmu ba da rati illa kairati babu na goma wanda ke babu bayani yin gaugawa zuwa ga aiki na alkhairi wa hasiman tawajjaha alkhairi da kuma kwadaitar da wanda ya huskanci alheri in aka ga mutum ya huskanci alheri a kwadaitar da shi dama in aka ga mutum na aikin alheri karfafa shi aka yi ba wai dora bai zago kasa akai ba wai tun da an gane yanzu kamar musu a samu mutum kila saboda bai zuwa kide kide babu ruwa ne shashanci bai jerawa da yan mata shi dai qur'ani zuwa makaranta da sauran ibadodi ne kai a ta cikin mutane wai shi ya wai wani abu ya tsira wai di wani kalle ne kai yawo da shi sai a ɗora calgwatai ba mu ko a karfa shi sai a mai zago kasa kila hashi shiga wahala ta mai yawa an bai da ƙarfin imani sai ɗaya gwacce to ba ga yana ba da bayanin kwadaitar da wanda ya huskanci alkhairi al-iqbal alaihi cewa shi rike huskanci abin ne kai tsaye biljid da kokari bin ga duniya kan ma shi tare da inda alkhairi na rike rike dai tai qala Allah ta'ala Allah madauke sarki yace fastabiqul khairati ku yi gauga zuwa ga aikata aiki eh bin ga duniya ba tare duniya ba kada ka dora taraddudi ko ga addini ka dura kamar yanzu mutum a taya ta addini sai ga sai ka ga yana shakku shakku ga abu sai shiga kamar abin na ai wai ko gaskiya kaga akwai matsala gare kila hitina kila ta shubha sai ta samai ko hitina ta shawa sai ta samai sai sai ka yance ai mutum yana ma ayin wata taro wuri kaza irin sabo sai ka yance ai da shi an kai wai hadda kaza yace oh ka sai yanzu ɗaya ya lahi ko bakin jini da an yi abu aka gaishe ka ce ah, to ai sun ci ba a abu kaza to min kawo shi kaga yanzu kamar mu in mun ka tewa mutum Allah ya rasuwa sai ka a ah, to ai sun ci ba zuwa buki min kawo su wai kwaɗe kawo cin masa <laughs> ka gani kuma in baka tewa sai ka ce hmm, wani aya ta cikin jima'a ko Allah ya rasuwa bai zuwa kai mutum matsala gare fasabi kul khairati ku yi gaugawa zuwa ga aikata aikin alkhairi wato aiki in alheri na gaugawa aka yi kamar yanzu misali kana da dukiya kaga cewa kana son ka ba wani sadaka iniya ka bashi in ka niyya ba shi naira dubu in ka bari har gobe shi dana cewa rage ɗari biyar an lura kaza a nan in ba ka sa aniya ba ka kiya sai ka wallahi wani na so ima kaza amma dai bari dai ka gani wa qala ta'ala Allah ya ce wa sari uku gaugawa ila magafiratin zuwa gafara mi a gafara aikin kirki ko kuma da yin istighfari ga Allah da aikata aiki wanda an nagari dama sallar azhar in kai yi ta zuwa sallar al'asar an goge zunubi in kai sallar al'asar zuwa mangariba an goge zunubi in kai sallar mangariba zuwa subahin an goge zunubi in kai sallar juma'a zuwa juma'a jibi an goge zunubi in kai watan azumin bana zuwa watan azumin baɗi an goge zunubi dama ayyukan kware gawara na to don haka ku yi gaugawa zuwa ga aikata aiki na gari kuma ku yi istighfari ga Allah min rabbikum wa take gafara za ta fito daga ubangijinku wajen nate ku yi gaugawa zuwa ga aikata aiki wanda zai kai ku cikin aljanna ardu hawan da yake fadin sammai eh, aljanna din a samawatu ta yi fadin sammai duka gaba ɗaya bakwai din ko wal ardu ƙasa u'iddat kuma an tattali aljanna ga lil muttaqina ga masu aiki da shari'a duk wanda bai aiki da shari'a duk wanda ya gani dan malami na ko dan basara kewa na ko ko aji wala bai samu ta wa amal ahadisu amma hadisai fal awal na farko an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasul sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da dubil amali don Allah koyi gaugawa koyi ta aiki alheri fitinan kuma ku kiyaye ku ji tsoro ku kare kanku daga hitattunu na zamani na lokaci hitinan lokaci tana da yawa kana ji ko akwai hituna ta shubuha me a hituna shubuha sai ka ga mutum kila ya to sai ka ya ce a ah, to ai fa bi ai hadisi ba da huyu na halan bayan da magana Allah ko wani abu wanda addade su yi ima da shi sai a ce a ah, sai ce to shi qur'ani kawai da ba magana Allah ta shi duk wata magana kowa in ba ta Allah ta ba ka kawo mai ta kaga in ka diba kamar gaskiya ko amma halaka mutane na shi kai duk yanzu misali shi annabi da an ka aiko to gaban za an ka aiko shi ba bayani an ka ce to shi ba to ai akwai hadisi ne to su ko malaman da sun ka ba ko kuma suka yace ah, to ai daga hadisi shi qur'ani ya isa dama wani fiqihu fiqihu kamar wani shingena kaga kuma ya halaka ka dun bayanin da an kai can wanda kai baka sani ba aka karama bayani an bashe ka baka san shi ba to duk tattuna na shubuha waɗanda au sai a kawo shubuha ga addini a watsa ko kuma a kirkiro wani abu wanda Allah bai ce ayi shi ba annabi ce sai ka ce ai wannan neman tawassuli ne sauransu ko hitina ta shawa mutum ga musulmi ne sai ga cewa ai bai kamata a cewa mutum bai raya duk mutum ya dan abin kaɗan wanda take fitattunan nan ka kina yin milan laini kamar wani yanci ya dare almusulmi mai duhu hitina ta shubuha da hitina ta shawa kamar duhun dare suke kamar wani yanki na na dare mai duhu ka gani yuzbihu rajulu tsotsayi ko garabasa ko samun nasara yana iya shafan mutum shi waye gari mu. shi na mai imani amma sai dai gara basa nan sai ta kuce wai musu sai mana ce kafura yana wa waye ce musulmi bai kafurta ne to ina ridda kenan ba ridda ko sai ka an ce ai musulmi bai ka harta ƙaryana ƙaryana musulmi yana kafurta in ya aikin da ya kafurta idan ya ta qur'ani ko ya ta hadisi ko ya ta wani iko na Allah kafuri ne shi da annabi ya ce muna yuzbihu rajul mu'minan mutum yana wayo gari mai imani ne mai kalima ta cikakka mai salli ne mai eh, buga wai shi sai sai shi yi mana ce kafira yana kafir ya ridda in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wai shi shina yiwa mutum shi yi mana ce mu'mina shina mai imani wai yuzbu amma kai ya sai shi wayo gari kafira yana kafiri ya ridda yabi udina wani sai da addini ne bi ardu min duniya da haja duniya sai shiga cewa bai kamata ya sa amawa ne ba ko bai kamata a ce eh kaza ba don in wadi bai samu a ko kuma in abu kaza su wani suna iya ware mai ka gani ya sai da addini ne Allah shi mai tsari mutafaqu alaihi ko a rawahu muslim ko asani na biyu an abi sirwata bi kasar sini almuhmala ana karantawa da wasali na sin amma wanda ba a samu ɗiga gabi sabu balle ya shi mai ruwa ko wa fatahiya kuma ana iya karantawa da wasalin sin sama a ce sarwa suna ne uqbatu bin al-harisi wato suna ne uqba dan haris radiyallahu anhu Allah da shi kala yace sallaitu wara annabi nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra na yi sallah baya ga annabi can madina na sallaci sallar asar kaga kenan wanga magana ko wanga al'amari ya faru bayan an hijira ya kowa madina ko fa sallama sai annabi ya sallame sallah sun makama sai ya tashi mursilai an hina mai gaugawa muna dibin da an sallame ya tsaya shi addu'o'i irin wanda ya saba ya tsaya ya daɗe nan sai dai ana sallamewa sai dai yayi niyya sai ya tashi da gaugawa fata kaɗa ko riƙaban na sai tsallaki wayoyin mutane ya wuce ya ta ta kana ji ko ila ba'adhi hujari nisa'ihi ya shiga cikin wato ɗakin wata mata daga cikin mata ta ne wurin da ya keɓe mata sai aka ga ya shiga wurin nan da sauri fafa za nasu sai mutane sun kai tsoro sun kace to baban zaba koyo. tun tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai saba mun haka ba gashi ya ta da gaggawa shiga cikin gida baban zaba ba nusrati saboda gaggawa da ya tashi fa kharaja alaihim ana nan sai ya koma dawowa ya dawo ya fito da gare su gare ya fita musu fara'a sai sun ga fara'a sai ya ga annahu cewa su kar ajabu su yi mamaki bi ati daga sauri ne ya tahi da gwagwa ya shiga gida ya hito sai ya ce kada ku gama maki na na tashi da sallamewa na tashi da gaggawa na shiga gida ku sa abin da yasa na shiga gida suka ce a kala sai ya ce zakarta shi min tibiri inda na na tuna wani kunkuna na zinariya na sadaka ina sallamewa sai na tuna cewa akwai wani kunkun zinariya da an ka aje na sadaka ban wada ba sai an kai sadaka ba shi yasa na taya shirin gida da gaugawa fakari hutu sai na kyamaci an yi habisa ni wani abu hitawaye ni in manci ban ba sai sadaka kama da gaugawa fa amartu shi yasa sai na shiga gida ni umuni bi mati a raba shi a raba jama'a haƙƙin su na sadaka a basu rahul bukari bukari ya rawaito ga hadisi kago ga hadisi ya nuna a abu aikin alkhairi gaugawa aka aikata eh wa fi ruwayatin lahu ga wata ruwaya dai gare shi shi bukhari kuntu ya ce na kasance khalabtu fil baiti tibran ya ce musu a abin da ya sa na bar wani a wani yanki na na zinari mai sadaka ta sadaka fakari tu sani kyama an ubayi ta hudun bari shi kwana ba raba ba ban son shi kwan a tibru mala ya ce abin da aka ce ma tibru kidaun wani yanki na na zahabin zinari au filatan ko azurfa duk wani yanki na zinari ko azurfa a ce tibru mu tsaya ko mu kara eh, abinda muka hudu dai Allah shi ba mu lada abinda muka kuskure Allah shi yahi muna Allah mu dauke sarki bukatunmu waɗanda a waje mun ka bayyana da waɗanda ba bayyana ba Allah kai amma sani gare su Allah mu dauke sarki ka biya mana su ya Allah mu dauke sarki ka tsare mu daga hitina ta lokaci Allah maɗaukin sarki ka rayar da mu masu imani kashe masu imani ka rayar da mu musulmai kashe mu musulmai Allah maɗaukin sarki ka muna baiwa da aljannaka Allah maɗaukin sarki ka yi muna tsari daga hiska daga shaitan Allah maɗaukin sarki ka ƙara ya sarewa Allahumma yassir wala ta'sir wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allah ka yi mu uwaye mu da kakanni mu da malamu mu da dukkan musulmi Allah gaba ɗaya sallu ala nabi kare mallan ya kare addu'a Allah ya karbi abin da ya roƙon mana sai mu cika da fata bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين an'amta alaihim غير المغضوب alaihim ولا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين